salamu alaikum. to uh, yau kuma za mu nuna mutane yadda uh, mutum zai saka asalin ko a cikin MetaMask. Ah, kamar yadda kuka sani muna yin testnet to yanzu haka eh, wato ainihin ko sun ba da mutum zai iya saka asalin wato wani ainihin wallet ah, na ko asalin ko wadda mutum ya tashi kai tsaye zai turo coins shi zuwa wannan eh, walletin so yanzu yau za mu dan mu nuna mutane yadda mutane za su je su yi adin na wannan kodin a cikin wato ainihin eh, metamax wannan kodin ba na testnet bane wannan real ko ne asalin kodin ne wannan ba wai na testnet na shi bane so da haka mutum ya shigo metamax na shi abinda mutum zai yi shine uh, zai danna wannan saman wuri yana danna saman nan wurin zai buɗo masa options kamar haka so a nan wurin gashi nan sai mutum sai ya zo sai ya danna wannan wuri na add a network din nan mutum yana dannawa zai buɗo masa wuri kamar haka so abinda mutum zai yi a nan nan wurin mutum zai zo ya zauna wurin wannan custom networks din nan custom network to mutum yana dannawa zai ba shi feji kamar haka so wannan wuri da kuka gani na riga da na ciccika su nan to mutum tun da sabon shiga ne nan wurin zai nuna masa emtin ne babu komai a cikin wa'annan wurare wasu wurin network name din nan ga sunan gaba daya nan to abinda mutane za su yi a nan wurin mutum abinda zai shi ne eh, mutum sai dau biro da paper sai ya rubuta komai wannan kowanne da suka mutane kuke gani a nan nan kowanne ka rubuta shi a wato ainihin littafi saboda wato ainihin in ka zo yin wurin naka ya maka sauki in kuma mutum zai iya haddace shi ba matsala mutum zai iya da haddacewa abin da ake so ka tabbatar da kowanne ka saka shi a gidansa wurin su HNID dinnan su symbol su block eh, explorer dinnan duka kowanne mutum ya duba sannan rubutun mutane su lura shi eh, akwai da ana yin shi da karamin baki akwai da ana yin shi da babban baki yanzu kamar wannan an yi shi da babban baki wayannan an yi su da kanana wannan an yi shi da babban baki wayannan an yi su da kanana mutane su lura da wurin digo da wurin slash da komai dai mutum yadda mutum ya gani yadda kuka gani a nan mutum ya tabbatar da ya yi shi da da haka da bukatan mutum ya dau eh, paper da biro ya rubuta a kasa saboda kar ya zo ya mistake to mutum ya tabbatar da bayan ya cika wannan komai daidai yadda ake so sosai mutum sai ya zo ya danna wannan wurin adin mutum yana danna wannan wurin adin din shikenan gashi na anan wurin suna tambayan ka cewa za ka yi switching to wato ainihin wannan ko kenan sai ka danna musu yes ka danna musu wannan gadi din nan kana danna musu shikenan gashi nan zaka ga ga nan ko naka ya zo to wannan kodin asalin ko ne ba wai na tisnet bane wannan asalin ne wanda mutum zai iya turo coins nashi in har sun bada daman hakan kenan mutum zai iya turo coins nashi cikin nan wurin so yanzu gashi tisnet namu ya bata to yanzu in muna mutum yana son zai dawo tisnet nashi yana da coins a ciki abin da zai yi mai sauki ne kawai eh, saman nan wurin wallet din nan mutum zai kara dannawa mutum yana danna wannan wurin wallet din zai buɗo masa gashi nan kun gani ga satoshi eh, chain testnet namu a nan wurin sai mutum sai ya na shi kana dannawa kenan gashi nan zai cire wancan asalin kodin ya kawo maka na testnet naka ina fata mutane sun fahimta in kuma mutum yana son zai dawo eh, wato ainihin asalin ko nashi ne kamar da yadda muka yi wannan din mutum zai danna saman kan wannan wallet din in ya kawo shi sai ya danna kan wannan wurin kodin ina fata mutane sun fahimta to yadda dai mutum zai yi kenan eh, in case ko da eh, kana son za ka yi amfani da testnet naka ko kuma kana son za ka yi amfani da asalin eh, coins na ko so ga yadda abun yake saman nan kawai mutum zai danna yana dannawa zai kawo shi nan a nan sun mutum sai zaɓi yana son testnet ne ko kuma asalin ko ne so yadda dai ake kenan a wato ainihin a saka address na asalin ko a cikin metamax